wallahi in ke faɗa muku sace sace yayi yawa a ƙasar nan ga kidnapping ta ko ina ai wallahi ina gaya maka ba wai sace sacen yara kawai ba har manyan ma yanzu sacewa ake kwanan nan aka sace wani dattijo a unguwar mu ni ba da kake kallo yanzu na daina ma bata kai lokaci daga gida sai makaranta bayan da zan na zuwa saboda komai ya lalace ai nake faɗa muku kasan nan kawai sai dai gyaran Allah kawai a ah, sai dai addu'a sai dai Allah ya sa mu dace kawai sai Allah ya sa mu dace dan abin yayi yawa sosai yayi yawa wallahi yayi yawa alkuran jama'a yau ana zafi kada Allah wani zafi baka san hidimar da ake ciki a kasar nan ba me ake ciki ba ba nafin yayi kana tafiya ma za a zo a dauke ka da a ba eh ka ce wani ai ya na ga majalisa ta cika ne ga su nan mutanen ka ne ga su nan ga su eh wannan ba daidai ne wannan ba daidai ne yayi yayi yayi dan za ku dan za ku dan yi abu nan saboda abu nan girl, they make me stronger like coco, coco. Your booty like coco. And you give me I go me I go take you down, I go buy you in you coco, za ka shiga hankali ne a ba hajiya irin ku ma sa satan mutane kuna yanke musu kari gaskiya ni ba zan yarda ba go chop the buga All your kuruka. Daddy na ne dama yake sai da kashi ne ce ne A wannan motar lamu je. 来来，小猫。